Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Studio Kalangu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu na jihar ko kuma in ce yankin Difa musamman a nan birnin Difa ne muke kada ya kumanta da cewa shirye-shiryen Studio Kalangu na zo muku kai tsaye bisa kyaukyar layi wanda ke hulɗa da gidajen ka 34 da ke yankuna kusa na wannan ƙasa tamu ta Nijar. Studio Kalangude wani dandali ne na musanya na tattaunawa na ilimantarwa da samar da labarai da kuma wayar kai ta hanyar gayyato ƙwararru da masana da kuma masu faɗa a ji waɗanda za su kawo amsoshi kan batutuwan da ke janyo hankalin al'umma musamman kan batutuwa na yau da kullum da kuma na jama'a wato wani mataki ne da studio kalangu ta ɗauka na gudanar da irin wannan shirye-shirye a sassa daban-daban na wannan ƙasa tamu ta Nijar domin kara kusanto masu sauraro. anan da magana ni ne malamin ma'ada. Kamar yadda na bayyana muku eh, muna ɗakin magana na gidan rediyo amfani FM da kin difa kuma amfani FM da ɗaya daga cikin waɗannan rediyo. Yaƙi da ta'addanci muhimmanci gaban da aka samu da tasiri ta fuskar tattalin arziki a bangaren al'umma da kuma ƙasa a wannan yanki na difa shine maudu'in wannan muhawara mu ta yau. Domin tattauna wannan wato maudu'i na yau mun gayyato a nan ɗakin magana Yahaya Godi sakatare na ofishin babban birnin birnin wato difa sannan kuma muna tare da madu bukar sakatare na ofishin magajin gari da kuma kaga tuda na gungun kungiyoyin fararen hula na yankin difa binta madu wadda take wakiltar kungiyoyin mata a wannan yanki na difa malamai barka da zuwa to bari fara da sj na to yankin difa a mumu takaitaccen bayani kan halin da ake ciki a cikin wannan yanki naku to madalla to shi dai bayanin da za a ai nan difa bai wuce ai magana kwanciyar hankali security shine shine muna kuna saurare ka wani radio ka ke hodi wasu abubuwa sai ku ji ana cikin kwanciyar hankali alalami lahiya ba an ga azzalumai sai ku ga sun yi wani unhwani da wata kafa su zo su zalunce mu kuma su tsere to kwanaki kuma kun ji nan kawai gingimi sun yi wannan abu bayan wannan ataka da aka ta kamikas ta kwanakin nan to sai in ce muku su dai jama'an tsaro suna nan suna suna iya kai kokarin su to yaki da ake yabo kwanan ba irin yakin gaban da ake na gargajiya wanda kowa sani ga makiya ga enemy ga ga sozawa abu ne ake na kinbibi na makish su sashi mutanen mu kuma shi ga wani bi labaran da ake sun ba a rasa complice saboda kamar yadda na faɗi da asu cikin turanci wani bi cikin ma refugee din nan su refugee wasu tatu ce wadda in mutum ya ce refugee an ce refugee ne ba a kore shi in ya bar wata ƙasa ƙasa su ya zo na wurin to ciki sai su zanka saƙo da matan su. to matan nasu ne suke ba su wani bi bayani bayanin da a sake ciki kuma da kai da kawan da jami'an tsaro ke yi kun ga da an samu wani dan ban ba saka ce da an samu wani kan gada kaɗan na sai sai unwani da wannan lokacin su su ba su ta su. Wato in na fahimci ƙasa ce wato wannan shi na ke ce ma zamba cikin aminci. Eh. Haka to na gode misali SJ. Yankin Difade yanki ne mai iyaka da tarayyar Najeriya kuma wato tun a shekara ta dubu da goma sha biyar yankin ke fama da hare-haren Boko Haram cikin wannan yanayi ne aka sanya wannan yanki a cikin bangare mafi hadari a cikin wannan kasa tamu ta Nijar dalilin rashin tsaro dalilin dalilin kuma da ke na magabatan wannan ƙasa ta ta Nijar suka aiwatar da dokar ta ɓace a cikin wannan bangare na to Nijar domin rage hatsari da kuma tasirin waɗannan tashe-tashen hankula da wannan yanki na Difa ke fuskanta. A game da haka din muna ta da wakilar mata musamman na gungun mata a wannan yanki na Difa. Madama Binta Madu barka da warhaka. Ke malamin ma'ada barka. Eh, shin wannan matsala ta kungiyar Boko Haram da kuma matsalolin da take haddasa a wannan yaki ya sa mata mata na daga cikin mutanen sahun gaba na bangaren da ke wahala kan waɗannan harhare na Boko Haram. Shin a jimce me za ku ce mana kan watsalolin da waɗannan mata a nan yanki na Difa suke fuskanta dalilin wannan rashin tsaro? Wannan haraka na tashin hankali da ya samu shahid ba sai in ce ma duk komai ya kare akan mata saboda kaga dai duk abin da ake su mata wannan su ne ake doka a tahi da su a maida su matan eh, waɗannan mutanen banda haka nan kuma da su ne ake wannan eh, una bakin wake mafi yawa in ka ga baki kuna bakin wake ko el yarinya ce matashiya ko kuma mace ce kenan dai ka gani duk abin ya kare akan mata duk yawancin abin da ake yi akan mata ya kare kuma banda haka nan mazajen da suka tai sun bar mata a nan gurin matan nan sun shiga wani irin hali ko kuma ma wasu ma yawanci duk an kashe musu mazajen su basu tai ba an kashe musu maza kai dai kamar yadda na gaya maka a gulguje a kwashe gaba ɗaya komi ya kare akan mata saboda ko an tahi da su ne ko kuma mazansu sun rasa mazansu ko mazansu sun tahi duk dai abin yana kewaye da mace. Eh, na gode, wadda dawo kan wato wakilin kungiyoyin fararen hula e, shin ku da kuke wakiltar kungiyoyin fararen hula malam kaka tuda wani aiki kuke yi kan wannan matsala ta boko haram domin kara taimaka wajen kare al'umma to alhamdulillah malam ada da ka ba mu ikon kuka gayyace mu a wannan harkan muhawara taku ta harkan security ta difa kuma fararen hula gaskiya muna kawo mu sosai bisa ga abin da yake faruwa a nan jihar difa ina gaya maka yanzu jihar Difa tana cikin mugun matsayi don saboda gaskiya yaran matasa su ne ake tuntuɓa bisa kan harkan wannan ta'adancin kuma yaran nan matasa ba wani abu bane ba yake kai su rashin aikin yi ne rashin aikin yi ko kuma rashin tarbiyya rashin aikin yi da tarbiyyan duka akwai na'am kina kuma eh, akwai naku lehin kina. lehin duka mu duka muna da mu duka uwayen yara ne mhm. to kowa yana iya ya ba ma yaron shi horo na gari eh ko ka ba ma yaron horo na gari da da hwarin in ka ɗauka yaran jihar difa duka suna yin harkan kabu-kabu ne da sauransu da wani harkan commerce na pièce tashe na moto da sauransu don saboda su cimma gurinsu amma yanzu wannan abin duka da aka kawo aka sa instruction king eta dirigence wato dokar ta ɓaci dokar ta ɓaci to dokar ta ɓacin nan duka ta bi ta hana wannan abubuwan me dokar ta ɓaci ɓace ita da kanta ba bata da kyau bane ba a sa doka ta ɓace dan doka ta ɓace kullum dan saboda ta samu ne ta ƙare al'umma ga duk wani mugun wani mutum ko wani abin ga da zai shigo me akwai wasu dokoki da ake ɗaukawa a cikin dokan ta ɓacin wanda kake ganin babu sassauci bala babu sassauci su mm. ne suke kawo matsalolin duka to alhamdulillahi amma duk da haka yanzu gwamnati da jama'al mutanen difa da mu abin ga fararen duk mun bi hanya mun samu inda matasa za su samu dan su samu sassauci saboda yanzu babu moto amma an boro wannan moto wanda ake ce ma a daidaita sahu yara suna samu ana suna saya wannan abin gan suna yin harkan taksi taksi ɗinsu suna kawo abin gan ci da iyalansu da to kayan koma wajen wato madu bukar ina so in tambaye ka shan wata gudunma ce ainihi wato ku kungiyoyin fararen hula kuke kawa a wannan yanki na difa domin ganin komi yana taimaka wajen kawo zaman lafiya eh kullum mu muna tare da gwamnati ita gwamnati gani take muna yakanta ne mu kuma ba yakata ba ce muke yi mu muna kawo ne mu ga gwamnati ga hanyar da ya kamata a bi a kare wasu abubuwa amma gwamnati in ta gani da wararen hula in suka kawo mata wannan gudunmuwar kamar gani take yi suka ta ce muke yi mu kuma ba suka ba muke yi mu gaskiya ce muke haɗi kuma muna so ne gwamnati ta gyara abin da take yi yi yanzu kaga yankin cadi da ana kamun kihi yanzu amma babu kamun kihi an hana a kama kihi saboda gani aka yi kihin nan na boko haram ne hmm. ba na mutanen da suke kamu ba ne ba akwai wurare da yawa ana noma noman babu shi yanzu tunda yanzu in ka ɗauka zonkin da ake noma a cikin kashi ɗari in ka ɗauka bai wuce ba kashi talatin ko kuma talatin da biyar ne mutane suke yin harkan noman nasu kuma duk da haka a harkan noman ma da ake yi akwai wasu matakai da shugabanni suke ɗauka wanda gaskiya baya gyara manoma eh, in ka ɗauka bisa kan harakan fannin takin zamani kasan ƙasar difa ƙasa ce wadda take bunƙasa a harakan noma babu wani mataki da za ai tun da hwari da suna cikin ruwa wurin kamun kihinsu da wurin sana'o'insu ta mm. aka su huto an tsaro za su yi aikinsu mutanen duka suka huto da kwansu da kwalkwatansu eh mu muna tuni ran da aka ce musu su huta gwamnati ta ba su ultimatum ɗin kwana uku ce mishi a cikin kwana uku ya tattare ya nashi ya nashi ya bar wuri ko kuma a zuwa musu wuta. Malam kaka akwai lokaci zan sake dawowa gari ka barin kuma wajen Monsieur sg na ofishin magajin gari na nan wato difa. E, shin Malam Mado Bukar wannan doka ta ɓace yau tana da kusan shekaru uku. Ya halinta yake ga al'umma da kuma wannan yanki na difa. To lalle a takaice shi wannan dokan ta ɓaci da aka ta mutane wato ba su gane ba da farin ka san shi wato in ka ɗauka jihar difa musamman ma kwaminikin difa abin da ya shayi harkan kasuwanci musamman ma mutane kenan in ka ɗauka cikin kashi ɗari kashi goma tara ko kuma tamanin ma zan ce duka da wannan eh, abin da ya shayi kamar noma na tattasai da kama kihi wannan su ne mu kowa da shi ke amfani kuma shi ne yake bunƙasa kwaminikin yanzu lokacin da aka sa dokan ta ɓaci nan kenan an hana wa'annan abu babu kama kihi babu wani eh, noma tattasai mhm. inda dai yake bakin ruwa ruwan duk an hana tun wanda abu ya gurɓace birama tattalin arziki mu a nan gurin kwamitin difa da yau manoma su suna samu suna kawa kasuwa mai kasuwa yana saya mu kuma muna nan an tanke komin muna samu abu diya abin da muke samu da in bidiyokin yanzu ba ma samu shi da mutane ba sai sun yi aiki ba ba su aikata dokan tabacin nan lalle abu ne mai muhimmanci da a lokacin da ba sa dokan tabaci ba mun duba mun gani bandan da aka yi yawa dokan tabacin nan da aka sa ta ta gyara abu diya yau da gobe ba a gane ba a gane halakai ake ganiya amma duk da wannan akwai koke-koke da mutane ciki nan suna yi cewa a dan daga wannan lokacin eh, kamar waɗannan kuke-kuke ne su al'umma suka kawo kukan su ka wajen na kuke kukan kamar misali alal misali yanzu ka ɗauka ka san masu kawa kamar kana yawa kawa feton mhm. bai wuce karfe goma na dare ka shiga gida ya zama tun mota gare ka karfe eh, takwas ka shiga gida to akwai lokutan da aka ce kamar cikin azumi su wannan ko kuma cikin zahi akwai kumshi ka sani cikin gida aka ce a dan daga ya zama tun misali mota ana kaiwa karfe tara tunda inda boko harin kin ya tashi ma mai duguri hal har goma sha biyu suke kaiwa mutane lalle in akwai haɗin kai in dai ba mu na hici sosai ana iya ɗan ɗaga ɗan saboda mutane samu ɗan alawus tunda abun tunda samu dai sarari a sarari tunda aka fara shi don milki yanzu zuwa yanzu wani shekara uku hudu wannan kamar ana cikin kaso ne mutane ji suke ana kumtata musu ne ana jita ta musu ne to ba a kawo kuntata musu din a to ana iya kumtata tunda ba amu da yi lahiya ba ba haka ba me tun duk da wannan dai mutane ka san misali yanzu da uka maka chadi abun da aka yi da babu moto dan labarin da muka ji shi dibi me yace shi yau mutane na in ka kwatanta kaman ka fasa wani abun kaman sun ci ka yaƙi ne dan menene abin da muke iya yi tunda abu ya fara koma baya ba mu zuwa kadan kadan mu fara wani abu da saboda su tabbata cewa lalle mu ba su yaƙe mu ba ba su ci yaƙin mu ba moto a can yana yawo tunda moto bai wuce bindiga gudu ba to nan ma ya kamata abin da ake sassafta ana iya sassafta shi dangane da shawaran jama'a dangane da abin da dai zai cancanta tunda akwai su kamar noma da aka hana wannan akwai hilayen da kan kaje misali ana iya hana noma na kara mai tashi kamar hatsi kamar mm-hmm, mm-hmm. ana yin na guja ana yin ko na wake da wannan duk ya kamata wannan abun a sassauta shi kuma bayan wannan kamar na taki da yahudi wannan zai samun taki ko kuma samun wato eh, essence ka je ka yi noma ya zama babban matsala. Ito eh, misali le SG eh, yawan al'umma wannan yanki dalilin wannan matsala da wannan doka ta ɓaci ya sa komi yana tsada shin haka ne yana tsada yana tsada watakila babu ma mutane yanzu a sun fadda komi ba ce maka jihar difai da in ka zo wato malam za ga kwanciyar hankali za ga kowa harkokin gaban shi amma yanzu ka duba gani fas kowa a zamne ne yake wato babu hada hada irin babu hada hada irin na da tunda hada hada na ce maka dukka yana nan yayi eh, kaman kama kihin da nake ga maka mm. misali yanzu ka tai chadi wannan a lissahin da aka bada a shekara kihin da yake zowa yana wucewa wanda mutane suke amfani da suke kama ya kai miliyar 60 kihi kadai ko kuma hi kaga mutane suna amfani da shi yawanci mutane sun tashi can chat da su kama wani kihin shi tattase wannan ka dauka abu ne mai muhimmanci kai ka shi kai noman ka nan bakin kuma dugu wannan wuri ne wanda yake da kwari yana da amfani sosai yana wannan jon duka suna wannan noman yawanci duka in ka dauka in ga yamma kamar cin kashi 100 kashi 80 wannan duka noman tattase na ake hmm. yau tattase in ka dauka shi yamma akwai da ake sai da buhu ka 40 ma zuwa wajen Cote d'Ivoire wannan abun duk yanzu babu shi don kenan in ka duba ka gani mu yanzu nan yanzu dai kun mai da hankali wajen kokowa da wannan matsala ta Boko Haram tunda sai da kwanciyar hankali za a wasu harkoki na kasuwanci da zamantakewa yanzu sana'a sana'a da ake yi hmm. ma ka san akwai sana'a da ake da sahe akwai wanda ake da marci akwai wanda ke da dare hmm. yawanci na da dare nan yanzu ba mazancin su mutane ba su samu suna yin shi tunda lokacin in wuce dole ka shiga gida haka to nagode monsieur le SG eh, bari da kan wato malam Yahaya ku ne SG dan wato gubernura shin wannan al'amari na batun dokar ta ɓace a wannan bangare na yankin Difa an san da dokar ta ɓace dokar doka ce wadda gwamnati ya aiwatar da ita domin kokuwa da wannan kungiya shin kwalliya tana biyan kuɗin sabulu mun yi buton kamikaz kwanakin nan ko mm. yan kunar bakin wake yan kunar bakin wake sun sun yi banna akwai doka ta ɓaci to ina ta ga in ba doka ta ɓaci to akwai akwai doka ta ɓaci amma sun zo sun yi attack sun kashe mutane kuma Allah ya taimake mu wurin da suka so su jan ba su je ba inda sun je wurin Allah shi kiyaye da saka ni an ci 100 kaza 200 300 sun mutu Allah inda sun shiga kamar kasuwar ga ta abin tunda da ai ra'atan ne suna shirin dare yayi sai ta su shige su boye sai talo kullum da sahi ka san kasuwan tubarkalla gan ma take alhamdulillah to satada mun an gano boko haram na unhwani da kasuwannin suna mm. suna abubuwan suka da suke yi wato suna kai hare-hare inda ke da taron jama'a taron jama'a mm. na daya kuma suna lura da mai kai mai saidawa sai ka saida satada ka cikin da su ka maka kawo kaza ba da kuɗi sai ƙarya kake sai su ga maka ma abin da ka samu ka saida buhu kaza ka saida abu kaza ina kuɗin suke in baka bada ba su yanki eh, kenan al'ummomin da kuke tare da su ma yawanci sun san mutanen su eh, na boko haram kenan ko tun da sayar dan gari akan ci gari dan gari ba complice ke da kai ba mm. su complice mm. akwai musamman lalle masu taimaka ma jaman tsaro kuma akwai complice ai kamar dazu ina cewa cikin ma matan da muke ake ci da nan wanda masu kawo mu ke ci da mm. humanitarian ai akwai duk mutanen su da yalan su akwai suna turo su shi ko an ci mun ga dan gudun hijira ne ba da zakai da shi an ka tura shi ka kore shi kasar su kace baka da shi ba babban lahi ne to bin wannan doka ta sa ga sunan mata ne amma da daddare wani ake tunda kuna samun labari mai sulu sg miyasa ba ku ɗauka matakai da suka dace wanda za ku rikida kuma ko gano waɗannan mutane a magance su ana yi saboda in yanzu kaga na ga in an samu labarin inda suke wani bai a group suke zuwa su 20 40 ko sai da ka to an da an samu labarin an ta samu wurin sa'an sun walwace su da sun yi taro sun dau wani lokaci to kan a ce ah, sun wace yan jama'an tsaro sun je ba da komi sun wace wani sun shiga cikin itatuwa in kamar jirgi ne ke son ya je bombardama sun shiga cikin itatuwa ko cikin wata canwa sun mace ko sun haɗa itatuwa to ba da za a ba da za a ba same su kaji matsalar abin da ya sa shi ta doka ta ɓace tana da amfani kwanan nan ma da muka da muka samu muka gamu da duka jama'a da malamai da mata da masu unguwanni gamu da su gwamnati ya tambaye su ya za ku ka gudunmuwa bayan an yi wannan banna ta wannan kona kona bakin wake sun kamun maganganu iri shawara ta ga yadda za su su taimaka ma gwamnati me yasa an ce yawanci al'umma suna kamun muku shawara mhm. amma sai ku yi fatali da waɗannan bayanai da suke tuwa daga al'umma ba a yanzu shi da shi ya gayyace ka kayan jami'an tsaron tsaya saboda yan boko haram kakace kakare na su koda mutum guda ne ka gani mhm. ku tai da ƙarfi mhm. kuma ba kai kadai ba don haka shine wannan shirin ke sa kamar yadda suka can ba banza ake ba ana kula kuma gulgudu kamar yadda nace alhamdulillah jama'a suna kama to don haka shi wannan doka ta ɓaci tana da amfani tunda akwai doka ta ɓaci nan an zo ba a san dan boko haram nan ta ko ba dan boko haram tunda ta kowane fanni ta ta kowace hanya dan muku yana shigo gari ko kamar da yake hada ana faturi sun san faturi na nan ana yace wasu ai suna wani waje kaza ai haka suke ake ba su labari ba su nan suna waje kaza ko ko ga sunan su wuri kaza kiyaye kaje da suke suna samun labari suna suna suna cutar mutane wai matsalar da boko abun boko haram ya kawo cikin jihar cikin jihar mm-hmm. tattalin arziki lalle tattalin arziki ya samu koma koma baya saboda kamar da suka ce shi tattalin arziki na kasar Nijar ko in ce difa noma ne da kiwo da kamin ki mm. mutanen nan sun baro gonakin su gudun boko haram kasa kashe su ko su da ɗinsu boko haram ka kiya a yanke ka da su da su da makiya sun bolo wannan waje na sun taho to kenan na ɗaya nan ba wurin noma tunda da kamar yadda ya ce sa'an nan kuma akwai matsalar jayewar ruwa kuma dugu ƙarancin ruwa ba kamar da ba mm-hmm, mm-hmm. da jayewar shi kan kashe laka chad mm. kilometer da yawa yanzu ya ana nan ai ana gwamnati na kokowa samu ruwa daga a mm. jawo a kawo na wurin saboda muna wato bayan matsalar boko haram canjin yanayi shi ma ya kawo matsala wajen taɓarɓarar tattalin arziki a wannan yanki na kwarai ne da kuma su yan su refugee in sun zo mm. su kamke gonakin bayan Allah autochthon su mutanen gari mutum dan uwanka ne ba ka bambancin misali SJ muna dawa kan batun yan gudun hijira da suke a nan wannan ina dawa bari in dawo kan madan binta matsalar wannan Boko Haram ya sa mata yawancin su ba su da aikin yi shin wani kokari ne kungiyoyin mata suke yi na ƙara kawo yarda tsakanin waɗannan mata da al'umma eh, to kamar kamar yadda ka faɗi malam ada lalle wannan eh, aikin asha ya kawo ma mata koma baya sosai saboda mafi yawa matan ƙasar difa wannan da kake gani ba wasu ne masu wani ayyuka daban illa ayyuka kamar na mazajen su wannan na bakin ruwa kan eh, aikin kihi aikin noman garake wannan da ka gani tamati suna yi suna yin tattasan su duka wannan kamar da yadda suka rigaye ni suka faɗi duka wannan ya zama musu babu yau dai mata hannu a dunkule suke a zamne dan abin da gare su shine shine suka ci gaba da ciyarwa da yaransu har yau Allah ya sa gashi nan abu ya ciki ya kici ya kici yawa kenan da kuke ku kungiyoyin mata ai mata suna da kungiyoyi kuma suna kokari domin taimaka ma waɗannan mata yan uwansu shin waɗannan kokari ne dimin kuke yi ku a bana ku bangare to mu kokari da muke yi guda ne ka san dama mata suna da yadda ba su ta wannan kes kes amma yau ya zamanto keskin ma in baka da hannunka in ka ci bashi ba dalilin da zaka maida shi ba dalilin da zaka maida shi kenan ya ya zama matsala mu kokari ɗaya da muke yi musu duk inda muka je muna kai kukan mata cewa a kama musu a samo musu wannan irin ayyuka da ake cewa AJR a taimaka musu a basu bashishika wanda za su juya saboda su samu abin hannun su su maido su dauki riba su maido uwa to shi dai ne abin da muke iya yi musu freelance to nagode malam kaka tuda eh, me kake so ka kara a lokacin eh, SG na uh, yake magana saboda abin da nake so in ba da karin bayani bisan shi azan bisa kan harkar refugee da ake faɗi mm, yan gudun hijira me mu a nan muna da refugee me refugee ne wanda ba abin normal ɗin na refugee ka gane ba abin da a tabbatar da su yan gudun hijira ne ka san shi refugee mm. in wanda ake ce ma wanda wani bala'i ko wani abu ya koro shi daga wurin shi mm. ya fito daga inda yake zo masu dangi daban mm-hmm. kenan su ne ake ce ma me mu nan yawanci duka abin gane gare mu me yake da suna returne danginmu ne wanda suke wani wuri da bala'i suka dawo gida eh, kuma da suka dawo gidan da yawa a cikin su kasan wanda ya yi shekara da shekaru da a ƙetare baka san ba wani irin hali gare shi mm. kai in kana da halin kirki ma in wasu suka zo ba wani halin kirki ba gare su a dunkule me kake so ka ce in mm. in ana ɗaukan refugee a ɗaukan norm ɗin refugee yanzu kamar a ɗauka in ka ɗauka yanzu bisa gudron kinmu ita kadai ce gudron da wadda take zuwa daga da tun daga abin ga tera har zuwa wanga mai yake da suna ningimi duka guduran ce ita kaɗai ci guduran ɗin da ke gare mu amma yanzu ka je bisa guduran ka zaka da gidaje gidaje gidaje gidaje daga nan har zuwa kusan ningimi duka gidaje kuma duka ce ake yi refugee ne suka zo suka zamna ko kuma deplace na wasu garuruwa da suka zo suka zazzamna kuma sojiya kowane irin aiki ne in jami'an tsaro suna yi bisa kan sirri ne ake yin shi mm. kenan yanzu duka sirrin matakin da jami'an tsaronmu suka ɗauka in suka bi wannan hanyar dole ne an san ina ne za su shiga ina ne za su ta kuma dole ne wanda suke bakin gudurin wannan su ne za su yi amfarmin wa'ancan mutane tunda complice din suna bisa layin suna bisa hanya in suna bisa hanya in dai wa'annan jama'an tsaron kuma in gwamnati ba ta ɗauki ba mataki na koran wa'annan mutanen daga bisa hanya kaga in ba su nan in jama'an tsaron mu suna wuce in ba su gansu ba babu wanda zai gaya ma wa'ancan. Eh, to baka gani idan gwamnati ta ɗauki irin waɗannan matakai na korarsu da kan hanya in sun kashe baka ganin ba za a samu matsala ba tsakanin su 'yan garin da kuma waɗannan dangi nasu da suka dawo cikin ƙasa. babu matsala babu matsalar da za a samu mutum ya buro garin shi ma ko ba haka bane ba ya buro garin shi na dike in refugee ya bar zon din shi ya fito il faut garder jusqu'à 50 km au moins hmm. de lieu de refuge amma nan kai yanzu mutumin da ya fito a saga a asaga na Najeriya da guduron mu da kilometer bakwai ba mm. an ɗauko asaga na Najeriya an kawo shi bisa guduron an aji a set kilometer kuma a cikin wa'incan wanda suka gudu suka bari akwai Boko Haram ɗin a ciki mm. kuma akwai complicity. Wato dai a dunkule kana so ka bayyana cewa gwamnati tana sakaci a wasu fannoni na kare al'umma da kuma ɗaukar matakai na yaƙi da wannan 'yan Boko Haram. kuwa kwarai kuwa shine eh. nake so in haɗi mm. ko da yake ba sa so mu mu haɗi. Shin kana ganin waɗannan matakai na doka ta ɓace da ake ɗauka ba a takura ma al'umma a cikin wannan yanayi. Na ce maka shi doka ta ɓace babu wani kunkunta ma mutum. Me akwai dokoki wanda yake cikin dokan ta ka Kasan ita dirjansa shi da kanshi ba shi ne ba illa akwai da mezir wanda ake ɗaukowa ake ɗauka matakai wanda ake ɗauka a cikin ita dirjansa. To na fi gode. Eh, kuma wannan dokokin da ake ɗauka fi sabilillahi tana jima population menene tana jima population yanzu kaga kan noma wanda na gaya maka ɗazu mm. an hana takin zamani a kawo shi zon kindi akwai takin da ake zuma wanda ake ce ma ire wannan iren ita ce take ba ma rayuwa ga abin kwarin mu eh amma wannan kenzu kenzu da wani wane ne wane ne mu ba wani abu bane ba yake kara ma abin gan shi ma na kawo gudunmun shi me amma ita iren tahi amma jama'an tsaro suka ɗauko suka ce iren nan da shine ake yin bomb artisanal wanda kake ga wanda suke zuwa suna <laughs> abin ga wannan kuma mu a yanda muka gani yan boko haram in suna so su samu taki kamar ire da wani wani babu wanda zai hana su samu tunda Najeriya Najeriya tana raba mata kuma lokacin da suka yi ataken boso magazin kin boso ke da ire in suna son ire suna dauka sai da shi to gode ina sai ina sake dawo wajen ka malam eh, kaka tuda bari dawo wajen malam madu bukar eh, kaji abin da ce shin akwai wani karin bayani da zaka yi wato yau kowa yana nan yana gwada kwarin shi ne ba wanda zai ce gashin an yi abu kaza ne shine zai kawo wato ƙarshen wani abu gani nake yan faran hula bai kamata ba a cikin yakin nan da ake su duba kamar akwai laifin wani laifi yanzu nan in ka ɗauki magabanta ƙoƙarin da suke yi wannan ƙoƙari ne na a samu lahiya lalle bai yiwuwa ne a ce ana cikin yaƙi ba a samu sauran tankarɗa ba ko kuma abin da yake tafiya daidai da abin da bai tafiya daidai akwai shi da wani kuskuren amma ba cewa ba kuskure da gam ake yin shi ko kuma dan ana so ne a gama wani da wani ko kuma ba a so a kare jama'a ne ake yin shi a'a yaƙin ne yin shi ake yi fa magabanta sun wuce gaba ka gani in ka ɗauka kowane sahiya in ka tashi ko daga meri ne ko daga can gurin gubernura ne kullum alluyomin ka gani suna bi gari gari suna galgadan mutane suna cewa ku hankali ga abin da ya kamata a yi a tambayar ra'ayin mutane mutane su ra'ayin su wannan yaƙi na mu duka ne kowa ya kawo gudunmuwan shi mu tashi mu yaƙin wannan tunda inda sun san wato maganin wannan abun ai ba sa su shawarta ma jama'a ma ta yaza shi magani abun kenan su ma magani abun bai hannun su da su suka yau in suka yi wani kal a galahin su tare da jama'an ne ake taruwa a samu a gani menene ya cancanta a yi dan saboda a ciwo ma wani abun kai tunda akwai akwai abin da ake cewa gama baki mutanen da ake tare da su ko gama baki suna huta tukuru ana yaki to ana ana ta iya suna wurwura shi mm. to kina dangane da wannan a yanzu dai kal agalayin kuwa yaki ne fa mutane mutuwa su kasa koma baya da region ki difa koma baya ba wanda zai huto ya ce a nan gurin dan saboda kasar difa ta koma baya ko kuma dan saboda a kashe jama'a in wani abu ko a yin dauka wani doka ko wani doka ana iya dauka yau fa cikin lalibi ne miki abin da aka sani ana yin abu ne wanda aka sani ana yi abin da ba a san ana yin ba tunda yau a takaice ma menene yake kawo wannan rikicin nan sojuna da suke zuwa yawanci mutane ba su ba da haɗin kadin kan da bai saba da wannan menene ne cewa a sojina ko kaga su basu taya gurin Boko Haram tunda an duba an gani lokacin da ake zuwa a tun farikin sojina sun bada hadin kai suna taya gurin Boko Haram wannan sai gani ashe labarin da ake ba su na dan su ta kashe su ne tunda akan komowa hanyar su na koma ko na tahiya bomb a binniya sojina diya su mutu mm. kenan suka yi tunda haka nan ne kuna samu wa cikin iraro eh, nan kuna samu cikin miskila wannan ba ma ƙara zuwa yaran ku ne tare kuke da su in akwai irin nan yanayi irin nan hali mu gaban nan mu ma za mu ɗauki eh tunda ka ɗauko wannan batu Mr. SG shin baka gani wannan yaƙi da 'yan Boko Haram kamar ana yaƙi ne da na gida ma'ana wato yawancin mayakan na Boko Haram ana tare da su. To shine yau in naka yi tabarwace ka ji ko dan uwanci menene ne zaman lafiya shi ke ga dan uwanci in ba zaman lafiya babu dan uwanci yau kai za wanda ya tashi zai yaƙe ka ai ya san kai dan uwanci ne ke yaƙan ka dan menene kai ka tsaya yaƙe ka don kenan a irin fannin babu cewa wani dan uwanci ba wanda bai kamna ka bai kamna ka ne yanda ya zai dauko matakai yanda zai dauko mugunin shi zo kai ma ya kamata ka dauki dokoki matakai wanda ka yaƙe shi tunda kashe shiga ne zai fita ka daga duniya kai dan mina in ka samu hanya ka samu hatsari kai ma ba kai ba an sarki kai ba ka fita shi wato ya kamata dai in na fahimce ka al'umma su ba da haɗin kai yadda ya kamata ta yadda za a kokarin a ciwo kan wannan matsala ta Boko Haram yawwa yau ya kamata ko na ka ne ya san ka san ya ta Boko Haram kai Allah wadare da shi wato duk da cewa magabata watakila idan ka ambace Boko Haram zargen ka amma an son a takaita a ashe ko kuma a ce eh, yaran malam shin duka waɗannan kiraye kiraye da ake daukar su yan Boko boko haram da shi yana taimaka wajen ya kasa kau yana taimaka kaɗan tunda ba wani abu ne yau mine ne sa in ka zo ka hudi kamar ka ce boko haram ko ka ce wani wane ne wani kalamin da kake wannan in suka mm. san kai kana kama sunan su a cikin wannan fannin suna za su yaƙi suka shiga barin da wajen yahaya gudi eh, eh, le SG shin wannan al'amari na boko haram da kuma yadda ake cewa al'ummar ma ba ta ba da haɗin kai ka'in da na'in ga magabata domin a warware matsala kenan sai a ce da magabatan da al'umma kowa ba son wannan matsala ta boko haram a kawo ƙarshen ta a sha kowa ki san a kawo ƙarshen ta don saboda mm. jama'a tabbas akwai jama'a masu kawo gudunmuwa mazan su da matan su akwai masu kawo gudunmuwa don shine na zan ce inda masu kawo gudunmuwa kami ka su danga yan kona bakin wake da sun samu da sun ci mugurin su da mutane da ya za su halaka nan difa Allah ya kare da su kawo tambayoyi in ka ga abu ka gai haka kai ana ta musu tambayoyi ka ina za ku ka ina za ku in ba ka in za ku mu ga mu ga mu police ko mu ga mu gendarme mm-hmm. suka ga an gane su suka tada wannan wannan bom suka kashe kansu suka kashe wani mutane masu masu masu tambayoyi mhm. to ka kenan suna tasu gudunmuwa banda wannan akwai masu yawan tarho kamar yadda muka yi dazu daga can sai wani ya gaya dan uwan shi nan difa wanda ya san yana tare da da iko mhm. mun ga yan boko haram ga suna mota kaza wuri kaza ko ga suna suna taro wuri kaza kuma su ce sun dawo alƙawarin in FDS ta zo gari kaza a tambaye wani a tambaye mai gari shi shi wanda ya gaya magana shi ya dawo alƙawarin ya je kai sa yan boko haram kenan kaga abu ne na goyon baya banda wannan akwai inda ake zahiri ake gudu zahiri sun gwade in lokacin da boko haram bayan kashe mutane suke suna zuwa suna ake mutane sun yi a wasu miliyan kaza miliyan kaza sun yi shi a saka sun dauki wani likita sun yi shi kwanakin ga eh, mai suka dauki yan wani tanja guda biyu guda suka matsa sai da aka biya miliyan hudu da rabi guda can an tai da shi sai aka samu wani gaman katar da su da hillani suka so sace musu shanu hmm. suka aka kacam ya samu ya tsirike da suka biyo shi kuma su kama shi da sa ake yan gari suka tashi da kibbo da adduna da wukake suka tasan boko haram su ko daga kibbiya su halba sai ma shi mm. to ai kaga ba abutun wani kaga ni ko don shine ma lokacin da muka tara mutanen nan muka tambayi ra'ayin su yadda za su yi kawo gudunmuwa a karho wannan fada da Boko Haram suka ce a ba su zaɓi samari a ba su horo mm. a ba su horo a ba su makamai tunda wanda ya kori Boko Haram da kibiya kamar wata ataka da aka yi tumur mm. kayan ayawa gaba da suka yi bannan nan ai wata ataka tumur da kibbo bisa itatuwa suka yi suka ta halma yan Boko Haram suka kashe suka kashe mutanen tumur su ma yan tumur suka kashe yan Boko Haram to wanda ke wannan kokari da kibiya to in ya samu bindiga har Boko Haram ma shi guda amma dai in son samu ne wato sojoji su ne ta kamata su shiga a gaba wajen wannan yaƙi da boko haram su kuma al'umma farahula su ba da nasu taimako. Eh to ai ka san wannan dan lokaci da ake samu tsakanin ba da ra'ayi da zuwan sozawa mm. ai duk shi kawo cikas. Mm, ai matsala ana zargin wato kamar jami'an tsaro da kawo jinkiri wajen zuwa can inda aka kira su domin su kare al'umma. shi jinkirin ba wani abu ne mm. ba shiri ne saboda ko kana. to ba a kasance cikin ko ta kwana cikin irin wannan al'amari da ake. ya a cikin ta cikin ko ta kwanan ne ake shirin a tada wannan a gama wannan a samu wannan kayan a ba wannan kayan a tai saboda in kace in kace ka zabi da kafar musu kai kadai ko ku biyu ba ku samu zakutar da can wannan ba mm. don haka wani bi kuma akwai alert ta ƙarya mm-hmm. saboda in kamar dan boko haram ne shi da yana iya cewa wuri kaza an ga yan boko haram a zo a musu wato akwai irin kira na yau dara don a cuta eh, ma wato jama'an tsaro eh, na'am ayan buska su je su wada ba nan ba nan kaga su basu cimma guri ba kuma kuma halaka su to Allah ya taimaka bari in dawo wato misali SJ kuna kara ne ni dan tarraba wato a taki dai za a warware wannan matsalar ta rashin taki mm. shi ka san wanda ke ja matsalo shi ya san ka tsaro mm. su ke gaya mu su ake saurare abu kaza da abu kaza shawar da suke kawa ita ce muke aiki da ita yan an mm. kiya kaga ba a yi ladabi ba sai furko suka ce mu kira su da su da yan gidan gona su da suka san taki suka ce to lalle wanga taki kamar yadda ce ire yan boko haram na gama cikin explosive suna wani explosive wato yana daga cikin hada hadan da su suke yi masu hada bom. kaji aka ce to haka ne a daina sai da shi eh, saboda na gode na gode saboda ba zancen noma ne zami zancen yaki da boko haram ne muke bari dawo kan wato hajiya madam bintu madu kuce wakiliyar wato gungun waɗannan kungiyoyi na mata yanzu haka dai kowa yana a cikin tunanin cashin ina yan matan nan na ingilewa suke guda 39 da aka yi awon gaba da su ko ko in ce yan boko haram sun kai awon gaba da su shin har yanzu wannan mata da waɗannan da aka sace ana tunani da su da sai ana tunani da su to ka san abu ne wanda ya zamanto mai wuyan sha'ani saboda haka nan yanzu haka nan magabatan mu suna bada kokarin su suna nasu kokari yanda za su gani su samu su ciwo kan wannan matsala to sai dai abin ne ya kasance wani yanayi ne daban kaman yanda ka sani ba mutum bane wanda zaka gani ku yi ne gose ko kuma ku samu wani eh, canjin canje canjen yawu wanda za ku tsara da su ku shirya kusan yanda aka ciwo kan matso ita ce abin da ke ci mana tuwo a kwarya in ba haka ba suna bada kokari ana nan yanzu a nako bangare a matsayin ku na shugabannin kungiyoyin mata shin kun je kun haɗu da iyalan waɗannan tani da an ka sace ɗin nasu? To wani lokaci akwai komiti da muka yi lokacin ana cewa za a je har Ingilewa. To ni ɗin dai ban samu tahiya ban sai Ingilewa ba da amma an yi komiti za a tahi. To bari dawo in mai da wannan tambaya ga eh, Monsieur SG. Shin batun 'yan matan Ingilewa a halin yanzu dai hanzu ba a san inda suke ba ko kun san inda suke? <laughs> Eh, to in na ce na in ce musu inda suke ai sai a ce to dai ba a je aka aka kawo su ba. Shine nake so muku tambaya. ai ita matsala in ma an san inda suke mm. akwai hanyar ta kamata a je a samu su kaga an tai da karhi asara za a yi an tai da karhi da boko haram da su ba a san wani za a gama da shi amma don labari muna samun labari da mun samu labarin akwai biyu sun haihu biyu sun zan babu muna samun labari to shi abubuwa ne ba ka ba saboda ke sun da su saboda tsaro wato batun tsaro ne ke sa wasu bayanan ba a eh, bayyana su ba gai ha wanda ma ke ba mu labarin duka muna muna nan sau da bi sau da kawa na fahimci kunan haya kuna a kodayaushe tattauna tattauna da ma wasu eh, wakilan na Boko Haram eh, ko ina. Ai ba takala ai ba mu sani ba mu sani wasu bi sai ko bi sun mutu. Mm. Ba mu sani mun san kuma suna cikin wata il. To il kin yanzu ka kamar yadda da zu. ko so za sun tai su ne toyaji tunda kamar yadda ce akwai lokacin da aka ce duk wanda ba Boko Haram Premier Minister ma ce shiboro mm. shiboro ci boro cibi cibi saboda wanda ke tsaya can wurin in ba Boko Haram bane to complice din Boko Haram ne mm-hmm. mataimakin Boko Haram ne in mm-hmm. shanu gare ka suna aza maka diya sai ka ba da ka za in ki gare ka lami lahiya ka kai kamun ki ka ko ka kiwonka mm. amma kai maka ba da ruwa na kihi mm. kenan su sun samu kamar bayan su ne sai musu aiki su sha mm. su in ba su kuma rayuwar su ta kawo to don haka ko an ta yi wurin ma sai a tarda masu tauran kai kasan shi kasan shi makiyayi matsawa ba inda zai ga sane shi ta ci bane to bai tashi hankali ne gare shi to can ne wajen zaka ci kenan can suke tarda kiwo kuma can sun je sun zaman su tare da su yan boko haram nan ko an ta yi ma sai a tarda wurin shanu burjet yanzu dai in na gane wato magabata musamman a wannan yanki suna faɗi ka tashin ganin waɗannan 'yan mata na ingilewa an sako su. Eh, Don saboda mu ga tambayoyin da muke masu kawo mu labari. Kuma tambaya kuɗi suke so komi kamar wani abu da ake jaran mm, son. Mm. Kuɗi suke so komi ne ne. In haka nan ne a ce kamar nawa misali. Amma kaga an garaje neman su da garaje to ɓanna za a yi. To kuma sai mu tsammanin kuma da ƙungiyoyin gana humanitarian wani bi aka san suna wani bi suna samun musan ko ta wani salo ba suna samun wani intercession mm-hmm. sai a ce za a sako su ko an sako su. kaga na wanda aka kama ne Nigeria yan yan ba ci boko ba gabciya ko oh. ai daga baya kaga duk suka suka suka suka zo suka maida su suka hmm. ji su eh to yanzu wani kokari kuke na kwantar da hankalin iyalan waɗannan yan mata da yara da aka yan boko haram suka tai da su eh to don duka abin da kai mutum in ba abin da yake so ya samu ba ka san dai ana laina ko eh, kowace ro ko wanda dadin baki kai kai mutum hmm. wanda ɗaya shi na can ba nasu sun kaga sun dawo ba akwai eh, hankalin shi ana na ana amma hmm. dai a yanzu akwai saura ana na ana yi to nagode to lalle lalle abin nan da ya shafi matan galewa wannan ana nan tukuru ana kokari don ni abin da na sani abu ne wanda ana so ai kamar irin da aka sa kwamiti irin na Najeriya ina ji kwamiti na mai shiga kwamiti na cewa kamar a maido matan kabilewa bisa rezo su shi man kawo ni facebook da sauransu duk kana gani kenan ana taimaka ko wani kungiya tana bakin kokarin ta yanzu ana nan yanda SC ne hudi in abun aka ce da karhi ne zaje a yi shi zai lalace kenan ana bin sassa kadan kadan da su yan boko haram kin akwai wakilansu su wanda mutanen da suke taimakawa da saboda a ciwo ma abun kai misali kamar imanitar da yahudi wannan suna shiga tsakanin kungiyoyin agaji agaji wannan tunda su a nan dokan su suna iya taya halcin wajen ma suna kaiwa da kawo a nan suna samun labari ana an sasanta abu ne wato mai mai taurin kai za a ce to ma da labarin dawo kan to malam na kungiyoyin fararen hula shin wannan batu na yan matan ngalewa ya kake kallansa ni a bisa kan ana zancen matan galewa matan galewa ba mata kaɗai ba ne ba yan mm. har da mazaje ma ɗauka ba mata eh, kaɗai ba ne ba kawai ku zancen kan mutum mm. talatin da wani abu da aka ɗauka nan galewa mm. wala ni shine nike so wato ai batun dai waɗanda dai wanda boko haram ta yi garkuwa da yawa suka yi garkuwa yawa gaskiya gwamnati ban ci ba ta kasan abu ɗaya ne lokacin da aka fi wannan 'yan matan an ji labarin shiru ya an shifka da sa an yi shiru babu wanda ya fito ya yi magana sai mu 'yan hararen hula mu ne muka tashi da fari muka ce wannan gwamnati ya kamata ta hutu ta yi magana. Kenan dai kun san da suke an ba ku labarin ga inda suke ga halin da suke. Mu ban mu ce maka ga halin da suke ciki. Ka san wannan duka sai son da rimiyar. Shi ko jita jita ne. Ana ce muku suna wuri kaza wuri kaza wuri kaza wuri kaza babu wanda ya san inda ita gwamnatin da kanta ma bata san ba inda wannan mutanen suke suna cewa sun sani ne. Me mun san da sai fur rasire don su kwantar da hankalin mutane ne. Tunda ba a da kwantaka da su. Mutane ne wanda ana ce maka ba giyar conventional ba ne suke yi. e yaƙi ne suke yi na son ran kenan ba san ba miye kuma bisa kan wannan dauke dauken mutane da kake ji ana ta ana sace-sacen mutane da ana neman diya to wani duka ba wani abu bane ba boko haram kaɗai bane suke yin wannan to barayi yan fashi da makami ma suna yi da larkote amma da yake su boko haram su ne dukkan makasudin wannan abin kenan ku duk abin da ya faru za a ce boko haram ne don saboda akwai mutanen da profite da boko haram din su yi iri wannan activity illegal. Eh. Kaka tuda na gode. Tula SG na ofishin magajin gari. Shin a dunkule ya kuke ganin za a kawo ƙarshen wannan matsala ta Boko Haram ta rashin tsaro a yankin na Difa ta yadda wato al'umma za su ta yadda harkokin tattalin arziki da na zamantakewa. Hmm, to lalle abu ne wanda dangane da abin da ke faruwa yanzu kamar da yanzu na hude shi ya kamata jama'a su zama su tunkudu su zama kamar mutum guda da zama da soji da da saboda a yaƙi wannan abu tunda in ya zamanto akwai gama baki a cikin kukuna yaki a walwalje ba ku haɗa kanku ba kai kana tafka igiya wani yana walwalya haka nan ne muke ci zaman yanayin kenan in ana so wani abu ya zo karshe ya kamata kowa ya kawo haɗin kai duk inda ka ga hiki ka ce hiki ne ba cewa wani ɗanka ne ɗan uwanka ne da sauransu gaba ɗaya a gaya ma al'umma a gaya ma hukuma a gaya ma FDS muna hiki aje a kama shi a hukunta shi saboda kwanci hankali ya dawo tukuru in ba haka ba ana nan gidan je ne noman goji na gode madam binta madu kira gare ki sasan shi yanayin tashin hankali in ya da dama abu ne wanda zai zo lokaci guda amma ƙarshen shi sai a hankali yau in an duba a cikin yanayin da muke yau da zuwa shekara uku baya an samu sauyi da yawa an samu sauyi da yawa kenan yanzu ana nan ga zuwa wajen kwanciyar hankali an kama hanya saboda haka ina kiran eh, al'umma gaba ɗaya musamman ma kuma mata kowa ya kawo nashi gudunmuwa a cikin wannan al'amari wannan aiki fa ba karamin aiki bane wanda za a bar ma sojawa su kaɗai dole sai al'umma ta kama gaba ɗaya tsaron ƙasa an ce na sojawa ne amma wanda za a tsare sun yi masu tsaro tsaron yawa kenan in ban da za a tsare in basu sa hannun su ba bayan da za a yi a kawo karshen shi kenan dole ne kowa ya kawo nashi gudunma kan matasa kan mata da sauran al'umma gaba ɗaya kowa kan mai ba da labari kan mai su idanu cikin gari su duba ma sai makama sojawa cikin aikin su kowa ya kawo nashi gudunma don saboda a kawo karshen wannan abu amma insha Allah muna bisa hanya tunda yanzu haka an samu sauyi da yawa kenan nan zuwa wani lokaci Allah zai kawo mana sauƙin shi to gode eh, malam kaka tuda shin kira gari ka a dunkule a gurguje ni kiran da zan yi bisa ga gwamnati zan yi kira gwamnati kar ta ita uwa ce eh, ya kamata ki mataki duk wadda yake ciki wadda take ita mataki ce ta kirki wato baji ba tsoro eh baji ba tsoro duk da haka wasu dokoki da ake dauka wani ya kamata a rarrage wasu dokoki saboda in population kin batta samun kunkuntawa tana ba da gudunmawa ta bisa kan harkar a kawo sarari su ma suna samun abin ga walwala su kawo gudunmuwarsu amma kullum in ka kunkuta ma talakoki su ma talakokin kunkunta nan zai sa su biyu wata hanya daban su bijire kenan ya kamata a kawo sassauci ga bisa duk wani dokoki da ake ɗauka kuma a san a ɗauki doka kuma a san lokacin da za a tsaye da doka Allah ya taimake mu Allah ya kawo sauƙin wannan abin to na gode to mese lu SG Yahaya Goti yanzu wannan al'amari na matsalar da wannan yanki na Difa yake fuskanta shin wata ran a ce labari tsohon labari ne inshan Allah inshan Allah don saboda matakai na nan ce wakilan gwamnati na dauka nan nan jaha nan jahadi don saboda shi ka san matsale ba ba refugee da aka koro ba ko return ne haƙo takutan wanda aka tallasa suma suna cikin da tunda akasarin gonakin su da an mai ba wurin noma muke son a zanka ba taimako na bunƙasa jihar fa. eto eh monsieur le SG waɗannan baki ko kuma yan uwa da suka dawo na gida shin me kake fata ya kasance zamantakewa su tare da sauran al'ummomi ba su kan kansu ba wani suka dawo na gidan na can Nigeria suka zo nan wurin mm-hmm. Hannun nan wanda aka yi deplace mm. kamar sai suka kaura ne haka kilomita mm-hmm. hamsin a matso su mm-hmm. ko su ana nan kuma mina nan kokarin koma koma garuruwan su da suka baro suna tambaya to amma shi abin da ake nuna mutum garin garin da ka baro shekara uku shekara hudu ko gidan gari ka an bai in ka koma bai shigowa balle gidan laka kenan sai hakuri tunda abubuwa ne ake ka shawara ga jami'an tsaro ko inda mutanen sai su koma ya zama zonin libir ko ko zonin ruce saboda ka mm. ka kai ka gudun gala a wada gidan zago ka a kai su da wasu ake bukar su je su wulakancin su a ce to ga wanda ake gudu mm. to ake son na ɗaya ba ka kai jama'a su koma ganin su bayan ba ta da da wasu abubuwa ba kamar ruwa wata yan likita wata gidan lakwal da kuma tsaron shi kan kansa da tsaron shi kan kashi mm. to haka shine ake cewa ta sanin sanin saboda matsawo har yanzu tukun ba su koma wajejen su ba kamar suke abin nan har yanzu ka san akwai sauran aiki to shine gwamnati ke kokarin kokarin gaya ma masu taimakon mu mm-hmm. abun ana bada abincin a taimakon da za su yi nan saboda ana nan ana ɗaukar niyya ta abin da ake cewa reinsertion mhm. do yan boko haram wanda aka saki mhm. wanda kowanne suka tuba mhm. ko ko wanda jisu ta tarda ana na sake su jisu ta tarda masu lahi do eh, charge insuffisant wato su koma da rayuwar su ta aiki yadda za su taimaka wa eh, ƙasa ake son a ba su horo da su da wanda in boko haram ta taimata na di tunda ka san ka amince da su to proje proje da su proda su search search for common ground da fawo da sauransu da suna nan don ka da muwayan za su za su kama wanda suka tuba an maida su garin su gaban mai gari da mayar to kuma a gai za a tana dama su saboda tsaya su zama mutane saboda karshen aikin kuma ya su koma kuma. to ya kuke ganin makomar tattalin arziki a wannan yanki na difa a gaggauce makomar shi. To makomar shi na daya yanzu inda abu shike da abun kai yanzu kaga wanga an boko haram ta sa duk komai ya durkushe ya durkushe kuma akwai lokacin da hukumomi suka suka rage kasuwanni kasuwar kejandi da kasuwar gagamari da kasuwar waragu waragu mm. komin din gaskiya ne da kasuwar askaru saboda an ga wuri ne inda yan boko haram ke dama to ka san kawai daga inda shi da tattalin arziki nan Nijar ko in ce difa noma ne kiwo da kamin to daga duka wanga ba an su kuma an kasuwanci ka san dole tattalin arziki ko ba baya ko to da fata dai wannan tattauna da mun kai kan yaki da boko haram da kuma illar da ta kama tattalin arziki da yadda za a magance wannan matsala zai taimaka wajen kawo zaman lafiya tsakanin al'umma kamar yadda duka al'umma suka bayyana da baki da muka gaito suka bayyana shine al'umma ta bada haɗin kai ga hukumomi ta da za a yaƙi 'yan Boko Haram domin maido da zaman lafiya a wannan yanki na Difa baki ɗaya. Malaman da muka gaito a cikin wannan muhara ta musamman da muka yi a nan ɗakin magana na rediyo amfani a nan Difa su ne mun gaito wato Yahaya Godi SJ na ofishin babban birni a nan Difa. Sannan mun gaito Malam eh, Madu Bukar SJ na ofishin magajin gari na Difa da kuma Kaka Tuda wato wanda yake wakilin kungiyoyin fararen hula da kuma Binta Madu wadda ta wakilci kungiyoyin mata a nan ɗakin magana. A madadin Malam Seni da ke bisa kan injin neman ma'ada daga nan ɗakin magana na rediyo amfani na Difan ke ce da ku a huta lafiya.